Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A ranar Juma'ar ta gabata ne aka yi bikin ranar manoma a ƙasar Ghana, wadda aka mayar da ita ranar hutu domin yaba irin muhimmiyar rawar da manoma da masunta ke taka a fannin tattalin arzikin ƙasa. Ƙasar Ghana ta ƙirƙiri wannan rana ce domin ƙara wa manoma da masunta ƙwarin gwiwar samarwa da ƙasar abinci. Bankin raya aikin gona ne ya baiwa wanda ya lashe kyautar wannan shekara zunzurutun kuɗi har dala Amurka dala dubu ɗari. Wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya ziyarci wannan biki ga kuma ƙarin bayani daga gare shi. Philip Kweku Ajiman ɗan shekara hamsin da haihuwa daga jihar Biran Ahafu aka naɗa manomin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Shirin bikin ranar manoman ta ƙasa bana ya samu gagarumin canji. Farkon lokaci an haɗa shirin bikin na jihohi cikin bikin na ƙasa na karrama manoma. Gabaki ɗaya dai shugaban gonar Euradinaye Farms, Mr. Philip Kweku Ejiman daga gundumar Doman West daga jihar Bron Ahafu ya yi nasarar zama manomin shekara ta 2017 kuma shugaban ƙasa na Nadu Danko kufa Ado ya miƙa masa kyautar dala dubu ɗari daga bankin raya aikin gona. Wata mata Madam Mebola Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu ita ma kyautar ta motar a kura na zamani mai ɗakuna guda biyu. Har yau mace ce mai suna Rebecca Comey daga babban jiha Accra ta na uku, ita ma ɗin ta samu motar a kurkura. a cikin jawabinta ministan ma'aikatar rayar su da kiwon kifi madan elizabeth folikwe ta ce sabuwar shekara ma'aikatar ta za ta billo da wani shirin yin su don abinci da aikin yi yadda za a bunƙasa sarrafan kifi cikin ƙasar ministan abinci da aikin gona dr yusuf ya kutu ya bayyana cewa sabuwar shekara mutane dubu ɗari biyar ake sa wa idan shiga shirin shuka don abinci da aikin yi yadda aikin gonar zai haɓaka sarrafa abinci cikin ƙasar. Shugaban ƙasa na Nadi Dankwa kufa ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu haikin gona yana ɗaya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara baicin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin ƙasar. a dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye shiryen da za su tallafa wa shirin yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba amma kuma za ta ɗuri waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka haɗa da kayan gona kifi kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani which is the key driver of growth of the agricultural sector, has this year benefited from various interventions through the program for planting for food and jobs. Sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona. A dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aiki yi. Wannan ya haɗa da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin. haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar brazil waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a bagin gaban aikin gona ɗin ya kuma yi alkawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya shugaba kufa ado ya bayyana cewa ƙananan dam dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka ware. don zartar da aikin sabon shekara. Ƙananan dam dam 320 a gundumomi 64 a ɓangaren arewacin ƙasar aka ware don ci gaba bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dan dan 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin ana kuma duban dam 51 a jihar bota babban jihar accra da jihar tsakiya don yi musu kwastarima har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin uti black da kuma white volta wadda za a soma sabuwar shekara alhaji abdullahi kamati daga gundumar bolin jihar arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu Na gode ma President Nana Adudankwa Akufado abin da ya yi. Muna raina abin da muke ciki ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba, mu manoma. Ya kamata mu yi jayido mu yi education mu yi kwatanci mu ba yaranmu da ke tashiwa. Ya so a sanarwa da kaman ba ka je ka zauna ofis kada shi ne aiki ba. aiki noma aiki ne babban ka kama shi da gaske. Na san kaman dole dole dai abin da Nana Adudankwa Akufado yana kawo wanga. Inda ya ya zamanto ya yi yi kwarai Kanda ya fara shinga na samun ci gaba an ba ni nika nika da kayakun na gwanaki da fertilizer alhamdulillah ya yi yawa na gode ma Allah da aka bani shakka dai babu manoma sun cancanci wannan karramawa a matsayinsu kwandon abincin ba wai ƙasar Ghana kaɗai ba har duniya baki ɗaya. Da fatan wannan shiri da ake gudanarwa domin ƙarfafa manoma gwiwa zai ci gaba da yin tasiri wajen bunƙasa aikin gona da kuma tattalin arzikin ƙasar Ghana. Masu mu a nan makakashin shirin namu na yau, sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ridwan Abbas wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.